أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها خير زاد ليوم المعاد قال الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أيها المسلمون هذا يوم عيد الفطر يوم الجائزة والمغفرة يتجلى فيه فضل الله على عباده بعد أن أتموا صيامهم وقيامهم وهو ختام وهو ختام رحلة إيمانية مباركة تظهر فيها آثار تجدد الإيمان وتعذيب النفس والصدق في طاعة الله وهو يوم شكر وذكر وتعظيم لله تعالى الذي أعاننا على إتمام رمضان قال الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ومن أعظم معاني هذا اليوم أنه يوم اجتماع ووهدة تتآلف فيه القلوب بالمحبة والتراهب ويتبادل فيه المسلمون التهاني والدعوات فيقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم فأظهروا فيه الفرح المشروع وأدخلوا السرور على أهلكم وصلوا أرهابكم وارهبوا ضعفاءكم وتسامحوا وتسافهوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتخلقوا بأخلاق الإسلام واعلموا رحمكم الله تبارك وتعالى أن العيد الحقيقية ليس لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن زاد في الطاعة وثبت بعد رمضان على الاستقامة فاجعلوا هذا اليوم بداية, بداية لثبات دائم واستمروا على ما كنتم عليه من الخير ثم أنا أقول كما قال الشاعر رمضان غاب رمضان غاب فلا تغيب يا فلا تغب يا ساقي عن مسجد لله أو إنفاقي فلقد تركت الذنب شهرا كاملا تابع وأسرع في الطريق الباقي واسجد لربك واقترب ما خاب من هجر الذنوب وفر للرزاق رمضان غاب ولم يجب إلا الذي أما الشهور بطاعة الخلاق عيدكم مبارك أيها الأعزاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يعفو عن سيئاتنا وأن يعفو عن سيئاتنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يعيد علينا العيد أعواما عديدة ونحن في أحسن حال إنه قريب مجيب الدعوات الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فيا عباد الله فقد اجتمع لنا في هذا اليوم عيدان عيد الفطر ويوم الجمعة فاجتمع الفضل والبركة ولله الحمد والمنة فمن صلى العيد رخص له في ترك حضور الجمعة إلا الإمامة فيجب عليه إقامتها فيجب عليه إقامتها بمن حضر ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد العيد صلى الظهر هذا عباد الله ليس خافيا عليكم ما تمر به أمتنا لا سيما في شمال نيجيريا من من من انعدام الامن وضيق المعيشه وتفكك النسيج الاجتماعي وسفك دماء الابرياء وفقد الممتلكات واعتداء على الاعراض وفي الوقت نفسه يشهد الشرق الأوسط أزمة متصاعدة بسبب الصراع القائم بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل العدوة الغاصبة من جهة أخرى وقد امتد أثره إلى دول مجاورة ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وتهجير الآلاف ودمار واسع بينما يعيش المدنيون تحت عزيز الطائرات ودوي الانفجارات في خوف وانعدام استقرار إنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد موت المسلمين برحمته وأن يشفي الجرح وأن يرفع البلاء عن الأمة ويوهد قلوب المسلمين على الحق والسلام ويثبتهم على الصبر والثبات ويعيد الأمن والأمانة إلى ديارهم وأوطانهم اللهم أكن دماء المسلمين وألف بين قلوبهم وادفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وارفع الظلم عن المظلومين واجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة واجعلنا من أنفع الناس للناس يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أسأل الله لي ولكم التوفيق ‘yan uwa masu girma muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala muna ƙara gode masa a kan ni'imominsa da falalarsa da jin kansa da taufiƙinsa muna kuma neman taimakonsa muna neman gafaransa muna neman tsari da shi daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar ba wanda zai batar da shi wanda kuma Allah ya batar ba mai shirya da shi na shida ba wanda ake bauta bis cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma ina shaidawa lalle annabi mu Muhammad farin jakada dan Abdullah bawansa ne kuma manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi hanyar sa bisa kyautatawa har zuwa ranar sakamako ba ya kaya ku yan uwa abu na farko shine ina yi wa kaina da ku kanku wasicci da tsoron Allah domin tsoron Allah a bayyane da ɓoye shine abinda yake mafi daraja mafi alkhairin guzuri da bawa zai yi domin ranar kiyama kamar yadda kuka sani ita duniya ana gina ta a nan duniya wanda Allah ya nufa zai same ta zai samu wanda Allah ya kaddara ba zai samu ba zai kokarin ginawa amma ba zai samu ba amma ita lahira ana gina ta ne a nan duniya in an je lahira ba a gina lahira abinda baka iya ginawa game da lahirar ka ba a nan duniya to a lahira sai dai kun wani labari na daban da haka tsoron Allah shine mafi girman abin da bawa zai yi guzurinsa zuwa lahira domin tattali game da wannan rana ta kiyama ranar da za a yi sakamako ga kowa yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su wadatar da komai ba ba za su amfanar da kowa da komai ba sai dai wanda ya je wa Allah da ikhlasi da tauhidi da aiki na kwarai wanda ya dace da yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake so kuma ya yadda da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa kuma ku yi guziri a lokacin da ake magana akan aikin haji da abubuwan da ya kunsa da mahimmancin yin guziri na abin da za a ci a sha da abin da za a ɗauki ɗawainiyar tafiya to bayan Allah ya yi bayanin wannan guzirin sai ce a dai guziri amma ku sani fa inna khayra zadi at-taqwa mafi alkhairin guziri da bawa zai yi shine tsoron Allah wannan tsoron Allah ya yan uwa ana yawan ambata mana a kowane lokaci ana faɗi ana maimaitawa domin babu wani abu kamar sa shi ne fa abu ɗaya tilo da Allah ya yi wasicci ga waɗanda suka rigaye mu waɗanda aka ba littafi kafin mu yahudu da nasara da sauransu da kuma mu kanmu al'ummar mu akan cewa a ji tsoron Allah Allah ta'ala ya faɗa a ya ce haƙiƙa mun yi wasanci ga waɗanda aka ba littafi ko waɗanda muka ba littafi kafin ku da kuma ku kanku an akan ku ji tsoron Allah yan uwa masu girma tsoron Allah nan kamar yadda aka sha ambatawa ya kunshi yin abin da Allah ya ce ayi gwargwadon ikonka da kuma nisantar abin da ya hana gaba daya wannan ita ce ka'ida kuma shine abin da tsoron Allah ya kunsa imtisalu awamirillah na nawahihi yan uwa masu girma wannan tsoron Allah ya ku yan uwa masu girma wallahi shine abin da yake zai zama mana guziri mafi girma mafi daraja mafi ɗaukaka mafi gwabi da za mu je gaban Allah da shira na kiyama shi yasa wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha inna Allah khabirun bima ta'malun ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma kowane rai ya ga abin da zai gabatar domin lahira kenan kun ga ashe tanadin lahira a nan duniya ake yi abin da za ka yi ka more a lahira a nan duniya za ka yi Saɓanin ita duniya kamar da na ce ita a nan ake tanajinta in Allah ya kaddara za a same ta a same ta in Allah bai kaddara za a samu ba ko ba za a samu ba mu sani ya ku yan uwa yau dai ranar sallah ce sallar idi da ake kira idul fitr idul fitr wato idin da ake yi bayan an sauke azumin wata ramadana wannan ita ce rana da ake kira yawmul ja'iza wato ranan karban sakamako ranan samun sakamako ranan samun kyaututtuka domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayani game da ramadana ya kasance idan wata ramadana ya shigo ya kan gaya wa sahabbai watan ramadana ya zo muku wata mai albarka watan da a cikinsa ake da ƙofofin aljanna a rurrufe kofofin wuta a ɗaɗɗaura shaidanu a wannan wata allah yana da ‘yanci da yake badawa daga wuta kowane dare a wannan watan akwai wani dare wanda shi daren nan alkhairinsa ya fi na watanni dubu ɗaya wanda duk aka hana shi samun alkhairin da ke wannan lokacin to shi ne babban wanda aka hana shi samun alheri ashe kenan a watan nan da ya gabata alkhairai ga sunan dewa to yanzu wannan wata ya wuce kenan kaga abin da kai shine zaka samu sakamakonsa shi yasa ake kiransa yawmul ja'iza ranan ba da kyaututtuka abin da kai shi za a saka maka rana ce wanda musulmi ke neman gafaran Allah ke girmama Allah ke kuma godiya ga Allah mai yasa saboda dama Allah ya wajabta azumin nan na ayyaman ma'adudati waɗansu 'yan kwanaki ne ƙididdigaggu guda 29 ko 30 idan kuma an yi ya zo ƙarshe Allah sai ya ce wali tukmilul iddata wali tukaddirullaha ala ma hadaku wa la'allakum tashkurun domin ku cika waɗannan ƙididdiga waɗannan kwanaki kwana ashirin da tara, in ba ga wata ba kwana talatin kamar yadda ya faru yanzu wani tukabbirun laha kuma ku girmama Allah ku girmama Allah ku ambaci Allah ku tsarkake shi wala allakum tashkurun don ku samu shiga cikin masu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yasa za ku ga in an fita lokacin da za a tafi idi daga cikin abin da aka sunnanta shine kabbarbare a hanya ko Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd domin ana so a girmama Allah saboda ni'ima da falala da ya mana na ba mu dama muka cika wannan azumi na watan ramadana muna roƙon Allah ya amsa mana ya koyan uwa masu girma wannan rana ita ce cikamaki bayan fitar ramadana na tafiyar imani tafiya ta jaddada imani domin watan ramadana makaranta ce wacce take ake sa rai ka shiga ka fita da kyakkyawan sakamako watan ramadana wuri ne wanda ake tsayawa kamar ka ce wuri ne da ake tsayawa a yi cajin batirin imani wanda in aka samu wannan batirin ya cazu da kyau ana sa rai abinda ya cazu wannan cajin ya rike ka har zuwa ramadana na gaba domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma mukaffiratun lima bainahuma ramadan zuwa wani ramadan na kankare zunubin da bawa yayi a su matakar ya nisanci manya-manyan zunubai wato ƙananan zunubansa a dalilin yin azumin ramadana sai ya zama an kankare masa zunuban za su biyo baya har zuwa wani ramadana kuma ka'ida sananniya ita ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk ya azumci watan ramadana yana mai imani da Allah yana mai kauna da kwaɗayin samun lada to za a gafarta masa ko an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa ashe kenan wannan rihila ce imaniya mubaraka tafiya ce da aka yi ta imani mai albarka wacce ake sa rai an samo sakamako mai kyau a dalilin wannan tafiya ɗin an dawo da guzuri mai yawa kamar an tafi cirani ne ɗan cirani ya je ya dawo ya je kurmi abin da ya lalubo ya samo ya kawo gida don ya amfani da shi da iyalansa ya ma taimaka ma makwabta da dangi ne wanda tasirinsa yake bayyana cikin jaddada imani da gyaran zuciya da kyautata ɗabi'u da kuma tabbatar da gaskiya cikin bautar Allah da yi masa da'a domin in ka shiga ɗaki ka sha ruwa ka fito ka share baki ka ce kana azumi waye sai san babu Allah ne kaɗai ya sani amma nan ne ake auna ikhlasi bawa wani za ka ga kamar za a irin abin da yara kan ce kamar a abin na a kwantar a yanka ya yi la'asar ya yi ligi-ligi amma kuma ba zai sha ruwa ba amma ba zai ci abinci ba amma ba zai karya azumin ba saboda me saboda Allah ta da cewa zai iya shiga ya ci abincinsa ya sha abin shansa ba ma wanda ya sani kuma ya fito ci yana azumi kuma a girmama shi a matsayin mai azumi amma duk da haka ba zai karya azuminsa ba don tsoron Allah don yi don Allah shi yasa ba mamaki da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ta'ala ya ce duk aikin da bawa zai yi nashi ne yana yi ban shi don kan shi abin da zai yi kuma an san kimar abin da za a bashi za a iya sani ai man ja'a bil hasana falahu asharu amsalha ai an sani amma Allah ya ce banda azumi don azumi na wane ni ne kada zan iya saka wa yin azumi ko ba mamaki da aka keɓe ƙofa sukutum da guda ta aljanna mai suna arrayyan domin masu azumi to a yau wannan wata ya ƙare wata ya fita yanzu mun shiga cikin watan shawwal yau ɗaya ga watan shawwal shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin ga watan maris watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida yana daga mafi girman abin da ya kamata mu lura da shi a wannan wata ko a wannan rana cewa rana ce ta haɗuwa rana ce da ke ƙara tabbatar da haɗin kan al'ummar musulmi a wannan rana irin ta yau za ka ga zukata suna haɗuwa da wajen soyayya da ƙaunar juna za ka ga inda mutane 'yan uwa musulmi ke yi wa juna murna da fatan alkhairi a dalilin zuwan wannan rana Ya gaji ji suna cewa takabbalallahu minna wa minkum dukun mubarak barka da sallah an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana da kalmomi daban-daban masu kyau masu ma'ana da jama'a ke gawa junansu tunda shari'a bata iyakance ne zaka faɗi ba kai dai ka faɗi abin da zai isar da sakon cewa ka taya dan uwanka musulmi murnan zuwan wannan yini don haka ya ku yan uwa mu bayyana da farin ciki a wannan yini amma bayyanarwa wacce ta dace da shari'a mu shigar da farin ciki a zukatan musamman ma iyalanmu ta hanyar kyautata musu abinda ba a riga an yi ba jiya shekaran jiya inda sarari a yi shi a yau na kyautatawa mu sadar da zumuntanmu ta hanyar kiran waya akalla mu gaisa da su waɗanda za mu yi ziyartar su mu je mu ziyarce su mu ji kan tausayin masu rauninmu a wannan yini saboda suna da bukatu ba lalle ne ya biya masu ba ko bukatun da mutane ke zuwa da su suna da yawa amma dai ka zama mai nuna tausayawa ga mabukata masu rauni kar ku manta a cikin masu raunin nan ba kawai wanda yake kila yana yawo yana bara bane akwai waɗanda ba sa iya nema ba sa iya cewa ba sa amma suna da rauni suna da bukata akwai waɗanda ke da lalurori a jikinsu akwai wanda ke zaune a kurkuku suna gidan yari akwai wanda suke asibiti suna kan gadon asibiti suna jinya dukkansu masu rauni ne a wannan babi daidai mi wa juna afuwa mi wa juna rangwame mi yafiya da juna kawai ci da juna sannan mai keniya. cikin abin da yake tsoron Allah ne yake haifarwa abin da yake biyayya ce ga Allah kar mu kuskura mu taimake a wajen sabon Allah a wannan yini ne kuma lalle ne ko wannan ya kokarin ganin ya ɗabi'antu da ɗabi'u irin na musulunci mu sani cewa idi na hakika ba wai yana tare da wanda ya sa farin sabon tufafi ba ne kamar ni yau na cire wannan aleda na saka ba shi ne idi ba ai babban idi shine wanda zai zama ya ƙara yawan biyayya ga Allah da ɗa'a gare shi babban idi shine wanda zai tabbatu wajen bin Allah bayan watan ramadana wanda ya idi na gaskiya shine wanda yake darussan da ya koyo a cikin watan ramadana ba zai watsar da su ba daga yau zai ci gaba inda ya fito zai ci gaba wanda ya idi na gaskiya shine wanda yake tunanin cewa ai ya gama ibada a cikin watan ramadana amma burinsa da fatansa da kwaɗayinsa allah ya amsa masa abin da yi saboda ka san dai ka yi amma amsa ko ba amsa ba fata na gari lamiri kana buri kana sa rai amma mai kai domin ya tabbatu akan za a amsa maka wannan abin da kai wannan shine wanda ya idi na hakika na ka ya yan uwa mu sanya wannan rana a matsayin ɗan ranar da za mu sa ɗan ba wajen tabbatuwa akan aikin alkhairi mu ci gaba da ayyukan da muka yi a cikin watan ramadana kar mu zo mu daina saboda kawai ramadana ya wuce tun da ai ba muna bautan watan ramadana bane muna bautan ubangijin ramadana ne shi ko ubangijin ramadana yana nan baya karewa ramadana ne yake wucewa sai mai rabon ganin baɗi ne zai ga ramadana nan gaba amma ya riga wuce na bana shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira ta riga ta wuce a ramadana ramadana na wannan shekarar ya wuce ba zai ƙara dawowa ba har abada sai dai ramadanan shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas zuwa sama ashe kenan sai mai yawan rai ne zai gani to me kai kana jiran sai ramadana ta zo ko sai watan ramadana ya sake zagayowa watan da ake daddaura shaidanu watan da ake bubu da gogogin rahama watan da ake rurrufe gogogin azaba sannan ka zama mutumin kirki kaga wanda ya wannan to bai fahimci manufar azumin ramadana ba bai fahimci alkhairan da ke cikin watan ramadana ba wannan yasa wani mawaki yake cewa ramadanu gaba shi dai ramadan ya wuce ya tafi salata gib ya saƙi amma ya kai mai ƙoƙarin nemo abubuwan alkhairi a cikin watan ramadana kai kar ka zamanto kai ma ka wuce ka zama ka ɓuya shi yanzu ramadan ya buya ba zai ƙardawa ba sai bayan wata goma sha ɗaya nan gaba bai ƙara dawowa to kai ma za ka bace kenan ba za ƙara ganin ka ba a wuraren alkhairi shine ya ce falatagib ya sahi ya saƙi ya kai mai neman ayyukan alkhairi ko falala a cikin watan ramadana mai sanya sha daga alkhairan da ke cikin watan ramadana kai kar ka zama ka'uya an masjidin lillahi daga masallaci na Allah ka ci gaba da zuwa masallaci ana hamsa salawati da kai a cikin jam'i au kar ka zama ka buya daga ciyar da mutane gwargwadon abin da Allah ya mallaka maka ba sai cikin watan ramadana ne za ka ce za yi fara sa'in shi ba a'a hatta a watan ramadana da wajen ramadana gwargwadon abin da kake da shi na infaki wa ma tunfiqu min khairin Ya Allah wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka ciyar na alkhairi Allah ya sani Allah zai kuma muku sakayya akan wannan abu talaqat hatta zamba kai din nan fa uwa musulmi ka fa nisanci zunubi shaharan kamilan na wata ɗaya. wani yana shaye-shaye ya daina a dalilin zuwa ramadana shan taba sigari ko abin da ya wuce wannan ya daina to yanzu ka haƙura ka bar saɓon allah na wata guda ɗaya cif kuma a ce yanzu ka koma ai ka an samu matsala kenan da haka mawaƙin ya ce tabi ka ci gaba wa asire ka gaggauta fi tsarikin baki akan wannan hanya da ka tafi a lokacin ramadana ka ci gaba a sauran kwanaki da sauran watanni da sauran shekaru na duk rayuwarka har Allah ya ɗauki ranka wasjud li kai sujuda ga ubangijinka ka kai abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah domin ma khaba manhajar zunuba duk mutumin da ya nisanci zunubi to ba zai taɓa taɗewa ba wa farril zaƙi ya koma ya gudu ya nufi wajen Allah yana neman taimakon Allah yana neman gafaran Allah ya koma da lamarinsa zuwa ga Allah wannan ba zai taɓa taɗewa ba ramadanu gaba mawaƙin ya ce ka ga wata ramadan ya dai ɓuya ya tafi ya ƙare ya wuce Wannan ya jib inda lazi an bar shuhura bi ta'atil amma wanda duk ya zamanto ya amfani da watan ramadana ya kashe watan ramadana ya gudanar da watan ramadana cikin ɗa'ar ubangiji cikin bautar Allah cikin aikin da Allah yake so ya da shi shi a wurinsa ramadana bai wuce ba domin da ramadana ya wuce azumin nafila ya wuce ne tun daga wannan watan na shawwal akwai sutu shawwal azumin kwana shida a cikin watan in ka fita daga watan shawwal ka shiga cikin zulqa'da ko zulqa'da akwai nafilfili da ake azumin nafilfili misali litinin da alhamis akwai azumin da za ka yi na ayyamul bid ran sha uku da sha hudu da sha biyar da wata in mutum zai iya ma ai yana iya yin azumi annabi dawo ya azumi kwana ɗaya ya huta kwana ɗaya ai duk ana yi a cikin watan zulqa'ida in an shiga watan zulhijja kwana goma farko duk banda ranar sallah kwana taran farko ranaku ne na azumi a cikin akwai arfa rana mafi daraja da falala a wajen Allah sannan goma farkon ayyuka da suka fi falala a wajen Allah su ne waɗannan Ɗoriya akan azumin litini da alhamis da azumin ayyamul bid duk da cewa ayyamul bid zai iya faɗawa har da ayyamul tashrik a cikin watan zulhijja don haka za a kiyaye wannan in an shiga watan almuharram ana yin azumi akwai tasu'a akwai ashura Ɗoriya akan azumin litini da alhamis ɗoriya akan azumin ayyamul bid haka dai duk gaba ɗaya watan ballantana a zo a zagayo a zo watan watan sha'ban wanda wata ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawaita azumi cikin sa in banda watan ramadana kaga kenan in dai kai ka rayar da azumin watan ramadana ko watan ramadana ka raya shi cikin ɗahar Allah dan ya tafi yanzu a wurinka ba wani abu zai canza sai kaɗan sallolin da ake na kiyamun lai ko tarawih ko kiyamun ramadan ko tahajjud eh ba lalle a yi kamar irin wancan cikin jami'i a tsawaita ba amma ai za ka iya yin nabil cikin dare karatun alkur'ani eh an saukar da ƙur'ani ka cokam gaba ɗayansa daga lawul mahfuz zuwa baitul izza a ranar ko a daren lailatul qadari kamar yadda Allah ce shahr ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyana timinal alhuda wal furqan kuma Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadari amma yanzu shi shikenan kun yi baibai, bai kun yi sallama da kai da alqur'ani ai za ka yi ci da karatun qur'ani ba sai cikin wata ramadana ba tafsirai kuma ana yi a wurare da yawa karatuttuka da ake halatta da muhadarori ana yi a wurare da yawa kenan za ka iya ci gaba ayyukan alkhairi daban-daban sadaka da ake badawa ciyarwa da ake yi sada zumunta da ayyukan alkhairi umarni da kyakkyawa da hali da mummuna ba su keɓanta ba su taƙaita ga wata ramadana ba saboda haka wanda duk ya zama ya raya watan ramadana da ayyukan da'a ga allah a wurinsa ramadana ya wuce amma ya san cewa ramadana yana nan domin irin waɗannan tarbiyya ko nau'o'in tarbiyya da ayyukan alkhairi da aka sance ana a wata ramadan gargwado za a kamanta za a yi iya abin da za a yi muna roƙon allah ta'ala ya amsa mana da wannan ne nake cewa ina mana barka da sallah Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mana kyawawan ayyuka da muka yi Allah ya yafe mana kurakuran da muka aikata Allah ya sauƙaƙe mana ya yassare mana al'amuran mu muna roƙon Allah ya maimaita mana watan Ramadana ya maimaita mana watan Ramadana da azumin Ramadana shekara da shekaru nan gaba mu ga na baɗin baɗaɗa duk da cewa dai wata rana za mu bar duniya amma dai kafin mu bari muna san Allah ya ara mana ran mu ci gaba da halartar wata ramadana muna yin ayyukan alkhairi Allah ta'ala ya amsa mana mu sani ya ƴan uwa wannan shekarar a watan nan na shawwal Allah ya kaddaro ɗaya ga watan shawwal ya faɗo a wata ranar juma'a hakan sai nuna Allah ya haɗa mana idi guda biyu idi na shekara da kuma idi na mako juma'a dai idi ne na mako kuma rana ce mai daraja babu wata rana mai daraja mai falala kamanta a cikin ranaku gaba ɗaya na duniya ranar juma'a ita ce mafi alkhairin ranaku da rana ta fito a cikin cikinta Allah ya wajabta mana sallar juma'a a ciki hakan na bamu dama mu haɗu kamar yadda muka haɗu a yanzu mutanen unguwa layi layi a tsakanin mantuka ko a tsakanin yanki guda sai su haɗu a yi sallah a gaisa sai kuma Allah ya haɗa mana da ranar idi ta ƙaramar sallah idin da ake yi bayan azumi wanda shi kuma unguwanni daban-daban suke haɗuwa a wuri ɗaya domin ai sallah wanda duk Allah ya sa ya je filin idi da aka yi kowanne dukkan filayen idi da ke zare misali zai ga taron jama'a da ya bashi mamaki kuma wannan haka abin yake a sauran garuruwan al'ummar musulmi kun wannan alkhairi ne Allah ya haɗa mana abu biyu abubuwa biyu a wuri ɗaya to kamar da muka sha ambatawa fiqhun da ya shafi haduwar idi da juma'a fiqhu ne sananne malamai sun yi maganganu ko sun yi sabani ko sun kara wa juna sani game da hukuncin mutumin da ya tafi sallar idi zai je juma'a a matsayin wajibi ko ba zai je ba akwai wannan sabanin jumhurin malamai sun tafi a kan cewa in ya je idi dole je juma'a domin idi sunna ce mu'akkada a wajen jumhurin malamai sallar juma'a kuma wajibi ne da nassan alqur'ani ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul baya, dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun amma akwai killa daga malamai wato in kaɗan daga malamai da ke ganin cewa wanda ya je sallar idi ba a wajabta masa sallar juma'a ba a wannan rana in dai Allah ya haɗa ranakun gaba ɗaya sun haɗa a rana ɗaya a bisa wannan wanda ya je idi saboda waɗansu malaman da suka fahimci wannan sun tafi akan cewa sallar idi wajibi ne kuma sun kawo dalilin suka dogara da shi duk da cewa ra'ayin jumhur ya fi nasu karfi a wajen dalili amma dai akwai wannan maganar a wajen magabata to bisa wannan suka ce wanda ya je sallar idi to ba dole je juma'a ba to amma ba nan gizo ke saƙa ba inda gizo ke saƙa shine rashin fahimtar nassosin shari'a da da yawa suka yi hada ɗaliban ilimi sai wani ya ɗauka cewa saboda an ce ba wajibi ba ne wai kamar asali shine karkaji maimako shi shine al'itiyan zuwa sallar shine asali amma an maka rangwani don a ka'ida mutumin da yake zuwa sallar juma'a daga cikin waɗanda shari'a ta wajabta ma in dai bai da wani uzuri ko lalura an ya saba wa Allah an ya yi laifi an ya aikata babban zunubi to amma a ranar idi in ya je sai aka ce an masa rangwame wannan zunubin an ɗauke masa to shin hakan na nuna asali shine kada ya je a'a abin da yake nunawa shine asali shine ka tafi amma in baka samu zuwa ba ko ka gaba za ka je ba ka ɗauki Sauki ne ka ɗauki ruksa ka ɗauki rangwame amma ba shine asali ba da wanda ya je da wanda bai je ba kuma ba layinsu ɗaya ba ba matsayin su ɗaya ba don wanda ya je ya bi asali wanda ya je ya ƙara falala wanda ya je ya dace da alkhairin da ke cikin ranar juma'a wanda ya je ya yi aiki da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi dan shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ina mujammi'un mu za mu haɗa sallo guda biyu mun yi idi za ko mu juma'a kenan wanda ya je ya yi aiki da abin da annabi sallallahu alaihi ya yi a asali kenan ya bar wancan sauki da rangwame da ya bada sai ya ce ni zan yi abin da annabin da ya yi da wanda ya yi rangwane da annabi ya bada da wanda ya yi aikin da annabi ya wane ne yake gaba wajen da biyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam ko babu wanda ya aikata shi ke biye wannan doriya akan alkhairai da falala da abubuwa na wato lada mai yawa da ke tattare da yin sallar juma'a to amma wanda kuma dai ya zaɓu ba zai zo ba wanda kuma ba damuwa in ya ɗauki ruksa matuƙar bai kaddara cewa shine asali ba to abu na gaba shine dole sai sallah azhar sai ya sa, kila shi kadai kaga alkhairin da ke cikin jam'i shi ya rasa shi yanzu ya yi batan bakatanta ba wan ba wan karatun dan kama kaga abu ya zama masa matsala musamman wanda bai da wani uzuri ba halin tafiya yake ba ba wata larura ta damai ba haka kawai mutum yana ta hira in dai magana sai ce ya je idi ai wanda ya je idi ba sai juma'a ba to wannan yana nuna karancin fahimta ta addini yana nuna ba a fahimci fiqhun musulunci ba don wannan ba ɗabi'a ce daga magabata ba ala kulli halin hukuncin dai a fiqhun yana nan kuma kamar yadda muka sha ambatawa wanda ya je ba dole ya zo juma'a ba wanda bai zo juma'a ba to sai sallah azhar muna roƙon Allah ya amsa mana baki daya to wannan kenan ya koyan uwa ba koyan abu ne gare mu ba dukan halin da al'ummar mu take ciki a Najeriya musamman ma a arewacin Najeriya mun san halin da muke ciki na rashin tsaro muna fama da rashin tsaro ga kuncin rayuwa saboda abin da ke zuwa hannun mutane ɗan kaɗan ne bukatu kuma suna da yawa ga abubuwa sun yi tsada saboda haka akwai kunci na rayuwa sannan ga halin da ake ciki na rashin tsari da tafiyar tare a tsakanin al'umma bugu da ƙari ga zubar da ne da ake na waɗanda ba su ji ba ba su gane ba a garuruwa da jihohi musamman ma jihar katsina da zamfara da sokoto da kebbi da naija da wani yanki na jihar kaduna sannan can kuma in kanausa gabas ga jihar borno da jihar yobe ana zubar da jina nan bayan allah ba su ji ba ba su gani ba ya ku uwa ga irin hasara da ake na dukiyoyi da abubuwan da mutane suka mallaka a wannan hali da muke ciki ga keta alfarmar rayuwa ga keta mutuncin mutane ana zubar da mutuncin mutane a cikin al'amura saboda yanayin da aka samu na rashin tsaro a yayin da ake wannan a nan kasar kuma ya daɗe shekara da shekaru a kuma can gabas ta tsakiya ga abin da ke faruwa ga al'umma musamman ma al'ummar musulmi a dalilin sa'insa da yaƙi da ake yi a tsakanin ƙasar iran a ɓangare guda da kuma ƙasar amurka da lalatacciyar ƙasar isra'ila a zalima ɓarauniya yadda damfara matuciya da suka haɗa kai da ƙasar amurka suna kai hare-hare a ƙasar iran wanda hakan ya jawo zubar da jinin waɗanda ba su ji ba ba su gani ba kuma ko shakka babu wannan hari da ake kaiwa ko da iran ba ƙasar musulmi ba ce kwata-kwata to an zalunce su ne don abin zalunci aka kai shi kuma musulmi na da adalci zalunci ba a so a yi akan kowa ko da wanda ba musulmi ba a yadda kai farin ciki ko ka goyi bayan a zalunce shi ba in kuma kana da ikon hanawa wajibinka ne ka hana to tana kasar da take ta musulmi ne duk da cewa ta bangaren aƙida muna da matsala da su amma dai ƙasa ce ta musulmi a siyasar duniya kuma tare ake kallon mu ta kowace fuska wanda hakan ya nuna cewa dole ne mu damu da abin da ya dame su na farko da zalunci ne na biyu kuma duk wanda ya yi sakaci ya yi farin ciki ya yi fatan a samu matsala a nan to yana nufin kasashen da cocere da kasar iran gaba ɗaya su rushe ne kun ga idan aka yi nasara kan iran ku tabbaci hakikanin kasar saudiya kashinta ya bushe kasar Kuwai, kasar oman kasar qatar duk waɗannan kasashen kasar iraki duk ina gaya muku sai buzunsu wannan ita ce siyasar da ke tattare da abu a duniyance wanda rashin fahimtar wannan zai iya sa mutum ya kasa gane yadda al'amuran suke to wannan matsala ga tana tana so abinda ake fatan ba zai ɗauki lokaci ba za a kai ga teburin sasantawa a da har yanzu dai yana ta ɗaukan waɗansu hanyoyi da waɗansu fuskoki wanda wannan zai jawo ta waya da tasgaro da al'ummar musulmi musamman a waɗannan ƙasashe ɗin yan uwanmu da yawa a yayin da mu yanzu muna sallah muna farin ciki da annashuwa an ci nama an ci dabino an ci shinkafa kaza an komai su a wasu garuruwan a wasu daga cikin waɗannan ƙasashe suna rayuwa ne cikin ɗarɗar da rashin tabbas saboda karan jirage karan makamai masu linzami da ke sauka ko ke faruwa waɗannan wuraren sannan in ma ba a kai ba to mutum bai da tabbaci yau za a kai ko gobe ko jibi saboda haka ba kwanciyar hankali ba natsuwa wannan shine halin da 'yan uwanmu a can suke kuma shine halin da wasu yan uwanmu a nan musamman a jihar borno da jihar yobe da jihar zamfara da katsina da sokoto da kebbi da jihar niger da wani ɓangaren jihar kaduna halin da ake ciki kenan yan uwa shekenan dole ne mu tunani mu zama masu tausayi masu kallon abubuwa da kyakkyawan kallo mu zamanto masu komawa ga Allah muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna masu yin addu'a da kankan da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah ya kawo ɗauke ga waɗanda suke cikin wannan al'amari na zalunci da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali muna roƙon Allah ta'ala ya kawo ƙarshen wannan musiba Allah ta'ala ya kawo ƙarshen wannan musiba muna roƙon Allah waɗanda suka rasu suka mutu a cikin wannan fitintunu a Najeriya da kuma can gabas ta tsakiya daga cikin musulmi Allah ta'ala ya lullube su da rahmarsa Allah ta'ala ya ba waɗanda suka yi rauni wanda ake masu rauni ko suka samu rauni a dalilin ko sakin bom ko tada bom ko makamancin wannan muna roƙon Allah ya kawo masu waraka waraka ta gaggawa muna roƙon Allah ya ɗauke bala'i daga al'ummar nan Allah ya haɗa zukatan al'ummar musulmi akan gaskiya akan gaskiya da zaman lafiya Allah ya tabbatar da mu gaba ɗaya akan haƙuri da tabbatuwa akan hanyarsa muna roƙon Allah ya dawo mana da aminci da amana da zaman lafiya a garuruwanmu da kuma ƙasashenmu muna roƙon Allah ya tsare jinanan al'ummar musulmi Allah ta'ala ya haɗa tsakanin zukatan al'ummar musulmi Allah ta'ala ya kauda ya tunkuɗe mana fitintunu waɗanda suke mabayyana da wanda suke ɓoye muna roƙon Allah ta'ala ya ɗaukake zalunci daga waɗanda ake zalunta duk masu zalunci ya Allah Allah kai ne Allah kai ka halicce su kai ka ba su dama ka ba su dama a iya ikonka ya Allah kai mana maganin su Allah duk masu neman al'ummar musulmi da makirci Allah ka mai da makircin su akan su yaudaran su da kisisiniyar su da kiyayyen su da muguntan su ya Allah ka mai da su akan su Allah ka shagaltar da su da kawunan su don su manta da al'amarin al'ummar musulmi Allah ka kubutar da waɗanda suke hannun waɗanda ke kama mutane su garkuwa da su Allah ka kubutar da su ka dawo da su cikin iyalansu cikin aminci da kuma amana ya Allah muna roƙonka muna ta tawassuli gare ka da azumin da muka yi muka ya Allah cikin wata Ramadana da sauran ayyuka da ake na da'a Allah ka amsa mana wannan addu'a din ina ƙara yi mana barka da sallah Allah ya amsa mana Allah ya samu dace taqabbal Allahu minna wa minkum اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم اللهم انصر عبادك المظلومين يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا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 واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم